bar goma goma na zuba da saura goma <laughs> bar zancan goma zanen mun biyar biyar kadai ban iya zano goma gaskiya a yanzu sai da kuma sauran masoya na saura kuma su masu yi hakuri, saboda ka san yanayi komi sauyawa yake eh. a duniya a yanzu me yi da kai kai da shi wanda bai yi da kai kawai ka ja da shi kowane ne shi saboda ka gani nan ba na zai ce gashi na iya bani ciko sha ba na zai ce iya turo mu wani abu ko kuma daga nan dan Najeriya iya aika mu kuɗi daga can gurin babu shi eh. babu wannan zancen komai nake ima kaina da haka kowanne zancan ma wani in zana guda goma babu su zan zana iya wanda nake so a yanzu wanda na san suna so na Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gane ga Hassan Makeup. <laughs> Gane ba sako ba. <laughs> Oke ta. sunana abdul gefo zai sanin cikakken suna sunana hassan lekof dama na gaya maka a can baya aiko eh amma ai mm, bai bar zancan wannan kai dai ci gaba kawai me yasa ba ka faɗa mun mm, bana faɗi ba kawai ba za ka faɗa mun ɗaya sunan saboda me oh bai bana faɗi bane to shikenan mara san um, yan tambayoyi zan maka tambayan amma da dai a da ban yi tambayar yanzu ma za mu sake tambaya okay ba matsala um, misali yanzu a irin waɗanda kake mu'amala da su a tiktok eh. na so ka faɗa mun kamar mutum goma wai bar goma goma na zuba da saura goma <laughs> bar zancen goma zanen mun biyal biyal biyar kadai ban iya zano goma gaskiya a yanzu sai da kuma sauran masoya na saura kuma su masu hakuri saboda ka san yanayi komi sauyawa yake eh. a duniya a yanzu bai yi da kai kai da shi wanda bai yi da kai kawai ka da shi kowane ne shi saboda ka ganin nan ba na zai shiga shi na iya bani ci ko sha ba na zai sai iya turo wani abu ko kuma daga nan dan Najeriya iya aika kuɗi daga can gurin babu shi eh. babu wannan zancen komai nake ima kaina da haka kowanne zancen ma wani in zana guda goma babu su zan zana iya wanda nake so a yanzu wanda na san suna so na su zan zana kawai ci gaba da wanga ka gani to shikenan zana mun fada mun mutum biyar biyar wanda zan zana maka Khadija mai numfashi kowa ya sani da ita Mirza mm. alherin Allah ya kai mata Aisha Umaira yi ihu sadiya haruna kai ma ka sani sarai sama ina ta tabu da tabu gashin gindin mata amma sauran wannan saura kap. na turi su cika wannan wadannan ta a bayan yanzu gaskiya tunda ba su ra'ayi na ni ma gaskiya ban na ra'ayin su sakan da Allah ban na ra'ayin su akwai uh, bidiyon da ka kai wanda ka ce ma akwai wanda kake so uh, kai wa tsinin tsinin bana na aka yi bidiyo so su waye kuma me yasa kai wannan <laughs> an daidaita an yi daɗi yanzu an yi nayi wallahi an ban hakuri amma wallahi abdul ga so a ce kana nan eh. wallahi wallahi da si kowa ya mamaki tsakanar Allah da annabi gaskiya wallahi um, kwanan nan na ga um, bidiyo wanda aka ce ana neman kar da kai a cikin hukumar hisba <laughs> to ya aka kuma kunje ne ko kuma me ya faru wannan bidiyo da aka ce ana neman mu eh. tsakanin da Allah na wallahi ba ta da ba hankali ko daya tashin hankali na ɗaya ne tak wannan bidiyon ka annuna ma yan gidan daga annuna ma yan gidan ni ƙarya ta ta ƙare wannan bidiyon eh amma ni hankali na ko aka bai kama saboda na farko na san ni ba ɗan Najeriya ba ne. na ɗaya na farko ko eh. sai na biyin shi na san sarai kuma indi na tabbata ana neman na wallahi ni sai na zo wallahi wallahi sai na zo babu abin da ya tada ka saboda na san ni a cikin neman da ake ban da ni so ni ba dan Najeriya ba ni dan Niger ba kina in zo Najeriya in yi sayya ta in koma wata kina ku babu wanda zai tada maka hankali amma ya kamata a ce kai bidiyo ka ba hukuma hakuri tunda ai da dan Niger da Najeriya ai ɗaya ne kuma abu ba ba a ce ba haddani ba a nema na diban da ba kai a ciki to da ni Allah ubangiji ba su hakuri Allah ubangiji ba su hakuri Allah kara ba Allah ya ba su hakuri ba eh. zaka kiyaye wasu abubuwa da kake wanda zai sa ani wallahi abin ga wani abin ne shi Allah in kwanaki wallahi wallahi ban san lokacin da ke wani abu ni ban san ko misa bannan ni gwanda ma in je sakin su wannan gina su mun addu'o'i su wannan wallahi ko na ni wallahi wani abin in nahi na yi shi gidan dan kan kada ga ga gidan dan kan zai kai wata uku ba ka da ba ni Nijar anan za ka yi eh to ai sai to mu su fofoto to ba aka gani aka je aka rangasu su <laughs> wannan da abin da suka yi ah, ba ai kama a ban ji ba ban ji ba ban ji ba ban ji ba na ban ji ba um, da muka interview da kai kwanaki kana cewa wai duk abubuwan da kake yanda kake social media kana irin kana abubuwan ku ba a gani a gidanku kuna ba a gani me yasa ka faɗa ba saboda gaskiya ne yan gidan mu wala ba a gani me yasa su ba su da waya da su suna da duk wanda ka cika a ciki na gogi mu babu wanda ya isa ya zo nuna ma yan gidan ko haka nan banza banza wannan almijar hanna kai karan shi ba wanda yake nuna babu iyayen ka duk san me sani ba Hassan kana da Usaini ina da Usaini to me yasa shi baya social media bayya ma so nake bidiye ka kuma irin kamar ku ɗaya da shi ko kamar mu ɗaya taka da da shi ta zaka ma ni ga gani shi me yasa ku taɓa samu ne bidiyon shi ni na isa yi abu da ɗauke shi bai yarda shi bai san bi su kwata kwata eh kai ne dai ko Allah ya ni dai ko Allah ya kuma ni ma kuma nake Allah shirye ni na rantsi da girman Allah banda su nake irin wannan abubuwan wallahi wallahi banda su ba ka so to me banda su me kake wanda ka san ba ka so <laughs> eh? kai dai sai a kadi dai wani abin da ya shawar hakuka nake yi da gaske wallahi da gaske to wata sana'a kake ana sai da maganin mata mana maganin mata na yanzu ga shi yasa na shiga gurin da ban taɓa tsammanin zan shige shi kuma wallahi yake duk wanda ba lahiya alhamdulillah duk wanda ba duk da baya kira ni ya ce wallahi ya ji daidai kina ka gani kuma kadai ba ta ga Allah kuma na gode ma Allah kina ka ga TikTok ya mun komi da ka sani a rayuwa su a iyayen gidanka a maza a TikTok wayanda maza eh. na ga maka maza ba wanda yake birge ni wallahi dai ma babu wallahi kam TikTok ish saboda yan tiktok ɗin wannan maza akwai tsinannu mai mayaudara wanda sun yaudare na sani sarai an gama su da mutanen alheri ni kuma daga ba sun zo wallahi wallahi kai mai cin tsinin mai cin kai dai dan dai anan ne Allah rahe na yi hmm. amma zan wallahi me yasa ake kiran ka da ake cewa kai dan daure eh, to ban san ba ko me yasa wallahi ka ce halitta ce ta wallahi halitta ce haka Allah haka Allah halitta Usainin ka haka yake usai na ba haka yake kwata kwata shi ba shi da wani ko ɗaya bi to kai sabi zama kai ka ringa yi a cikin mata haka iya maganganu da na tashi fada ne a cikin mata na tashi kana da yi ina da yayi mata kap. shi kuma sai wa da kanji yawancin mata ne ma eh sai wa da kanji kai kuma sai ka bi ɗabi'ar su wallahi <laughs> mu dai abin da nake so ina ina kira ga kai ya kamata rana ɗaya ka ɗan sa mana Usaini dai maga Usaini Hassan Hassan ya kamata a ga Usaini ko hoto ne dai mu gani ko ai kuna ɗan hoto in yara to na yi eh ina da ko hoto ban da ni ko hoto ban da yanzu a wayan ka gaba ɗaya wallahi ba baka da yi wallahi ban da baka da hoto ban da shi ko ɗaya to ka tambaye su ka ce akwai mutane wanda kake business da su a Najeriya suna so su ga Usainin nan <laughs> rana ɗaya ne su ga Usainin nan kuma ka ko ka ki ka faɗa mun ka ce mun sunan ka san makeup eh, kuma kai ka ce ba makeup kake yi baka makeup baka yo ana ga baka a dana ko maganin kai maganin mata ina shirya maganin mata da maganin infection mana eh maganin me infection me kai yanzu baka san ba la ilaha illallah to baka san ba infection ko mu wanda muke faɗa infection na eh, shi to shi shi shi irin abubuwa eh shi shi shi ake tuka da ake dauka shi ya gwara shi ka maganin ka kuma kai wallahi da rasa ya kake kake samun magani maganin da ke samun shi har ga Allah to wata irin gidan mu ta yi shi da ta yi shi eh na amsa ta sha ta warki eh ta sha ta warki hallo da nun da yazo kaman man jaji ce mu biyar lahiya shi ma hallo ne ta amso mishi warin kada ga to ni wannan tiktok din nake zai ana zage zage na banza da wai yana ta mata wayo na ce mata zan doka a bidiyo in na ga yadda ake na ce mata duk wanda yake so zan ranga wanga mishi da na doka na dora na dora har in dora ma sai samu shan mutum biyar suka ce suna so kuma ka san kuɗin da naku ya na mu hina naku daraja tsakanin da Allah nan suka sa kuma da ba su suka ce lalle yayi to ka ji da sa kawai na har magungunan da nake gangamo kana ta ni nake yi ba ba wanda yake muku a gurin wani nake yin kana da kaina ni nake yin kaya na eh kuma shine wasu mahaukata sai su zo su fake da ni dan su yi ƙarya su rinka cewa akwai wata bidiyo bayan da baka taba yin ni da wani maka yi hada yake cewa wai zai mun asiri zai mun wani ne wallahi bai isa ba Kan <laughs> abin hudu riga ta da kirin da suke na wallahi wallahi in ga huda kaya na sai kai mamaki ni tashi tsi ba wanda kai na tashi tsi babu wanda yace ce zai hallaka ni babu shi guraye ne a cikin <laughs> guru yake ko mai na tsari ne na komi ma babu ne inda ban da kai tun da kace ka taba ganin an wulakanta ni duka da ta wannan zan sako mu bar shi ba na nan ba ni Um, a cikin a cikin mutum biyu ka zaɓi ɗaya a cikin mai numfashi da sama ɗaya Wala wala zaɓa a duka san su nake. Kai san su nake wallahi wallahi san su nake duka. Mutum ɗaya za ka. Wallahi san su nake. Cikin mai numfashi. Wallahi san su nake dukan su. Mutum ka zaɓe to amma ka zaɓi wanda ka. A'a eh? shi To shikenan karo haɗu ma. Karo haɗu mana ina shinka. Da Sadiya Haruna. Eh. Da Aisha kowace a cikin station ta nake wallahi me yasa yanzu kake dora Aisha Umaira kuma bayan da kaman ka dora gaskiya Aisha Umaira wallahi ka kasa na ya mutu eh ta mun abin da ban taɓa tsammani ba dan dai anan gurin dai kawai ya zama dole ne ka tambaye da zan gaya maka eh da na zo nan gurin Aisha Umair har ga Allah na ba da kuɗin ɗaki na kwana uku eh. ta ce a mai domin kuɗi na ko ta bani wani kuɗi wanda ta ce ka gaya ma kowa wallahi wallahi an yi haka abinci ba su yi ba nake ita ke mun oda to kina kaga sai dai in ce Allah bar zaman tare ba abin da zaka ba abin da zaka ce gaskiya sai dai ka ce Allah bar zaman amma ta ga bidiyon na Allah ba ta gudu saboda ta ce ka in haɗi wallahi wai ya ba kyauta ta ku ci ta ce ka in haɗi kuma ai tsakanar Allah na tsaki ko kwana nawa zan Aisha Umar ta bani gaskiya ne ba kyauta ya tukunci ya ba laifi ba kuma ta mun san can ce a Niger duk wanda na san iya da karaman hali ko kuma iya da bayar lafiya ce ka ummata magana in tura mata accounts din su za ta taimaka musu Allah ya bada sa'a gaskiya Allah ba a sha umar sa'a wallahi amin ya Allah gaskiya nagode sosai sai tambaya na gaba ina jin ka da ka fara TikTok wani irin kalubale ka samu a wurin mai wani irin abubuwa ka samu wanda irin mafi wanda baka ji daɗin su ba irin abubuwa maganganu ko wani ya tare ka ko bakar magana ko irin wani iri ka samu kamar wajen irin maganganu misali a yan uwanka ko kuma ni ai ba ruwa da inge ban wamu yan ungo eh, nake shiga harka su dama wanda shiga harka kowa ne a ungo mm. dan gidan bai matsa ba dan ungo zai matsa min mu hukuma ba irin tana ba irin ku bace ba ha eh ah. ya hukuma ku take kai kai tsizan kai mutum ban shiga harka shiga harka ta su dan ni ah bi yuwa wallahi Hmm. baka ba ban na shiga harka kowa na haukan da kai ina yi a can ba haka ba nake in ka yadda hauka kake na yarda <laughs> kai da kai na yadda hauka wallahi na sani na sani sarai to yaushe haka ne na haukan he Allah ya yi za ka yi aure eh, zai hana kana da budurwa ina da ya suna <laughs> ina da gani to akwai masu suna da yawa eh amma yanzu kana da budurwa ne kuma kuna soyayya Muna soyayya sosai ma. Za ka aure ta. Sosai. Yaushe. Ya kwa. Ta mana mu je biki mana. Gaskiya ban da budurwa. Me yasa ba? Mata ba sa san mace batun tsakani da Allah na bisiran su kuɗi. Ina tashi armi ko na yi armi na ban da na sasari armi ne. Amma mata su serious su kuɗin batun. Ni ku ƙarya ne ba su kuɗi na inda ba matanci bane muke da ke. Dan ki wayo ma kike kina so na. Ki mun wayo ni ƙarya ce. Ko bandala biki ce. ko wanda suke son ka kuma ina ganin suna. Wallahi duk wanda take so na ina son ta. to in me yasa baka soyayya amma irin ka taɓa yin soyayya ne aka ci kudin ka ko eh kun da nake tare da mata matan da tare nake da su ko to ban gane ba wacce ka taɓa soyayya da ita ta dan baka wahala wallahi ba baka dai baka ba ba hankali na akwance ni kullun kaga na akwance eh, kawai sai dai kai kai abokanan ka kadan yi abubuwan ka ka eh shikenan ba ba ruwanka da wai zancen A mm. kaga soya na daɗi dan wayan nan kaji an kira ka ana baby sweetheart kaza duk ba ka yi <laughs> dan na wayo ne wasu mm. amma ya ko za su suna son ka tsakani da Allah ba don kuɗin wasu da wasu ba wasu da wasu ba to me yasa irin su din ba ka tantancewa suwa irin su irin su din hmm. kare bar zancen wannan kawai kawai aje shi wallahi baya cikin tsarin baya bai ciki wallahi amma dai kana ganin da shekara nawa za ka yi aure to ko nan da shekara biyu ma haka biyu biyu dai kawai kar kuma biyun ta zo ka ƙara cewa biyu so nake na da komi da komi na da gini na ta kwana muke yanzu kana yi ka gama ginin ka sai ka ɗauko wata ka ba da shan wahala ba saboda ka san wanda zai ɗauki haya ya bani ran kamshi zage zage a cikin gida <laughs> ba shi inda nake cikin maran gidan kaina ne shi yasa in za ku lura ma ina sa filta ina bidiyo eh to a gidana bakin ciki nake in gyara shi sabon gida zan koma shi nake bakin ciki in gyara an ka gyara wannan din zaka bada ga inda zan koma kuma to wancan din an ka gyara sai ka bada gidan zan bar ma shi kan nuna to in kai din ai su ma kannin ka ba ba wannan bane ba Ƙaninka ba gyara kan su wallahi na gyara ba saboda gyara ina yi. Gidanka gidanka ne ko gidanku? Wallahi gidana nake ba a gidan ba nake. Shi sa ai kake abubuwan kace a gidan. A gidan ban taɓa bidiyo tun da nake. A gidan ku. Tun da nake ban taɓa bidiyo a gidan. ku. To irin family ku suna da kuɗi ne ko dai irin Ka tambaya kace mana ni ba karanka kai da ka tambaya kace ni dan wane ne. To dan waye din kai. Da ban da iko ka tambaya ne kaji. tambaya wallahi tambaya kaji wallahi wallahi tambaya kaji ni daga yaya nake wani gida na hoto yaya ne nake ce da yaya fa wallahi kuna da uwar kuɗin amma kuma baka sisa baka so ka faɗi baka so saboda baka so ka faɗi sunan ba mahaifinka sai ba da faɗi ba kar ƴan Nijar su san daga inda ka eh. amma dole ai wasu sun sani wasu sun sani mana to yanzu wani irin godiya za ka yi wa waɗanda suke baka gudunmawa da wanda suke irin yaba maka da wanda suke faɗa Allah ubangiji bar zaman tare na gode sosai Allah saka da alheri to ka kuma fa makiyana eh kai su ma kai ti ta kansu kowa ya daga wallahi ti ta kansu ni ban bisa gaba da wallahi bisa gaba da shikenan mun gode malam Hassan Michael Hassan da usaini tun daga ake nuna wani asan kuma insha Allah za mu so za ka tura mu kuɗi ta account ɗinka don naga sunan <laughs> sunan mai insha Allah ke da nagode mm, Ok, merci beaucoup Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba, muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba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 sannan muna da reshi a jihar kano titin zurot cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku